اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوم لوتن أكو وتربيع الأول hijiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaƙa na duniya da lahira don sarkin sunayensa muna cikin littafi a amalul qulub shafi ɗari uku da tasa'in da hudu matashiyar inda za mu tashi min alama mahabbatin lafi ta'ala kullum ana ta maganan son Allah son Allah shi ne asali shi ne komai shi ne ginshiki shi ke ƙarfafa mutum shi zai ta mutum ya samu istiƙama to bayanai dai iri-iri sun gabata yanzu maganan da ake ciki menene alamomi da za su bayyana na son Allah ko kuma bai ibara ukura dukkanmu musulmai muna da'awan son Allah da'awa ce dukkan kowanne musulmi musulma suna da'awan son Allah suna da'awan son manzon Allah haza da'awa menene alama da za a kalla a rayuwar mu ta nuna muna son Allah ittifaqan son Allah nan dai ba da baki bane la a ga wata alama to menene waɗanne alamomi ne masu nuna mana son Allah a cikin jikinmu son Allah a jikin yan uwanmu to kuma sai a yi haskara wajen fassarawa ko sun dai mutabadar kowa ya duba kan ba laifi in ka gane wa ɗan uwanka amma dai aula ka gane wa kanka to alhamdulillah ga ma darasi alamomin son Allah sai ki duba ki gani idan kina da su kina son Allah idan ba ki da su sai a nemi nai to na tabbatar ko a jikina darasin ya gano mana maudu'i da daga ɗaukan wannan maudu'i idan bai gano ba karatun ka je a ta yin bandan-bandan irin wannan ne yasa duk mutumin da zai zo daga baya ba da san me muke ciki ba sai dai dama in ka iya karantawa kuma ka san ma'anan abu ka zo ne neman ƙarin bayani ka riga ka bi karatunka daga gida ka fahimci abun da za ka fahimta ka fahimci wannan musamman layin nan na sama matashiyar nan to ko ka da a tsakiya za ka ɗan tafki abu da za ka tafsa amma in ba haka ba sai dai ka zauna a masallaci ka samu ladan domin ka kare kanka daga sabon Allah ko shiga wani hali ko shiga cikin guru <laughs> akwai guru ne ina jin wannan yare na masallacin nan akwai guru. duk gurup sun riga sun haɗa gurup ba ruwansu da abin da ake a cikin masallaci haka sunan sai ke gurup an yi gurup dawa ko dawa gurup ne ko ne amma dai yanzu kan wannan su gurup ne wanda sun shirya suna sata duk wata ka'ida ta masallaci masali ko haka to sai dai kana jikin memba a can kaga za ka kaji ka ba ka zo yau ka yanke wannan group din to wai dai ka zo da gaba in dai za ka zo da gaba ba karatu ko ba karatu ba ka dai zo mu zauna ba ka da bambanci da yau na yara za ke farauta wannan a farauta wannan a zo zauna da shi إذا أردت أن تعلم ما إليك wa inda gairika min mahabbatin lahi fanzur mahabbatul qur'an idan ka yanke harasta kana so ka san ma inda ka min mahabbatin lahi kenan me kake da shi na son Allah wa inda gairika da waninka min mahabbatin lahi kana son ka san haka na baka amfani na amsa maka fanzur mahabbatal qur'ani min qalbika sai ka duba irin son da kake wa qur'ani a zuciyarka kada ka rudi kanka kana son qur'ani amma na tabbatar kusan mu'uzami ana son naira sama da alqur'ani ina da shaida da yara idan aka ce za a je karatun zamani ba su nufin lokacin su amma idan aka ce za a je karatun ƙura'ani sai da jan ido to kaga wannan akwai matsala a yara ba su ne matsala ba iyaye ne da matsala don iyaye ne suka nuna musu wanke ya fi muhimmanci idan yaro aka san baya ji aka turo shi makarantar addini makarantar addini ta gyara masa zama ya zauna ina zaune ina karatu to ba ka ga iyaye sun zo daga baya to akwai boko saboda kun yi kokari kun iya zaunar da ke karatu kun iya zaunar da ke hadda kun iya sa ki riƙe abubuwa kun iya sa ki je masallaci to ai kaga ya kamata ko kawat ko kammala rayuwarku to a koya masa boko nan ne abin yake wannan duk abin da kuka na ku koya masa Al-Qur'ani ku koya masa zaman masallaci ku koya masa hadda ku koya masa bita ku koya masa yihu su jarraba ku koya masa duk ba komai ne ba ga gaskiyar anan boko wannan na nafila sai addini ne wani babban ahalar sunna a dawa za a ce ita kai musulunci bai da wahala idan kai karatu daga fasiyar zuwa alamtara kai ba ko limancin a za kai to saboda abin da ake karatu a bai wuce alamtara kai ba ka karanta surar farko ka karanta kuliya ta biyu ka karanta kulhu Allah ba shi kenan ba a watsi a kaga wannan bai san ana hudu ba ba bai sani ba tsakani da Allah ko malamansa ba su iya su nuna masa akwai wani abu banda wannan ba don haka nan ya tara su a falon fa shi ga sai ta to wannan aika ta musulunci ne sarki ne tun daga nazarin mana ga liman nan ga khirriji jami'a nan ga wane ne na zaune duk suna jiran su ne magana ya haƙ duk masu taimaka alhaji ba su iya sosai ba haɗi ake cewa ya haƙ daga ya tara su kwandalolinsa sun rike su sai ce a to ne karfi musulunci a idan ka iya daga alamtara kai fa zuwa nasu ko limanci juma'a sai kai don haka amma injiniya na gyaran motoci bai iya yinsa a shekarar kaza na zuwa tsarewa da wurin ba za yarda ji ba ya kamata ku ɗauke shi ko ba shi aji ko na shekara ɗaya ya zai iya gano a za a masa wari riga tun da riga ya fita sai in kun ruwa da gudu ka ya kamo shi ya ka to wannan ka yasa aka za ka yi aka za ka yi gari ai to sai dai ka fi shi kai ma ka gobe ka dawo saboda kakka ji kunya ka nemi wata lafafi ka ka zauna a can mun sun samu ka fitila amma ya ka ko a hankalance in dai ba mutum gudawa yake ba daga sallar magariba zuwa yanzu za ka sha ruwa daga sallan bagarwa zuwa yanzu za ka ji ya sha ku a ba ya sha na amini a ina na shekada biyu ku ba ni a tsuntsu ba ni a tarko wanda ya rike tarko na tsuntsun ya tafi eh? na eh, injiniyanci ba a yin sa a shekara a shekara huɗu ana yi dole sai da kaza amma karatun qur'ani kai yaran tsara kai wa na fi ka gama limanci jiwan ne martaba ta karshe a musulunci ka ta ka koli saboda ba su san sallan jima'a ba ba a koya masa ba ba a nuna masa malami na da kima ba addini na da kima da karatu ake limanci wanda hamba ma guje ya san haka ba ma guje ko wani ba ma guje ne ya ta ya shiga kirsan nan da ya shiga ka aka ba shi fasto kai liman ne daga yau kike liman ne daga yau kike ne ke kai to na fita wannan abun kariya ne da kuma ne tun ina karai gije karatun allo shekara kaza ya dawo koma littattafai shekara kaza ya ofan da ya kai malam da kyar har yanzu ma ba duka suka samu neman ba bane ran da ran na shiga kasa a shekariya ne wannan abin da bari to a sai da limani sai Allah ta jiri na faɗin wannan to bar wannan wurin wato idan kana son kafan ani matsayin son Allah gare ka an ta'alama ma inda ka min muhabbatillahi wa inda ghayrika min mahabbatillahi ko fanzo mahabbatal qur'an min kalbika sai ka duba idan san da kake qur'ani a zuciyarka ne ma nake idan sai ce ba wani ba amma ka san matsayin naira a zuciyarka ka san matsayin naira kuma tsakani da Allah ba zan ce kai ba yanzu muna kan naira mun fi son naira tsakani da Allah da wannan ƙura'ani shi ne na gangan nake har yara hmm. don kakala wannan ba mai ruka ne ba ranar islamiyya ya ƙi tafiya yana jiya ya abin nan za shi ne sai kace tafi ya tafi ya kara kashi, amma boko ya tafi da kafa ba alaisa haka min gairuka sannan kuma maganar da na ɗako iyaye sun sa wa ‘ya'ya su so boko sama da yadda suka samu sai karatun addini hakuna iya mukabala da mutum to ai abin da idan ya saboda addini za ka rike iyayenka za ka rike kaza to ai kuma in boko ne to ai in addini ne za ka sama iyayenka janna. in ka je kasashe boko zai yi gwamna wata ne nemi shugaban ƙasa da ya kiyama ya yi kansu ba, to addini zai yi kiyama zai yi kansu ba. kai kuma baka da bakin magana zai fa ai kuma addini zai kai ka aljanna wannan duniyan ba ka tabbata ba nan inda ake gwamnatin da inda ake shugaban kafa da inda ake kaza sai ka imani da Allah tukuna don ka danta wahala sai na imani da zato shi kenan to Allah ya kira duniyar la'ibu wa lahawo wata takasarun fil amwali wal auladi shi ne duniya ba ta wuce wannan ba la'ibun wa lahawo wata takasarun fil amwali wal auladi sai daga iyakacin ka kenan amma shi wannan dinnan shi zai sa maka famanin ɗin rayuwa don in ka samu permanent ɗin rayuwa ka rasa temporary ba komai amma idan ka rasa permanent ka samu temporary ka koyi a banza eh, ta menene ka daba a kafa ba ka sami ni ba saboda ka dan wannan ne wannan akwai magana a iyaye sun jawa yara haka da aka nan suna ganin muhimmancin boko da mai wannan birni da ƙauye ɗan ƙauye ɗansa ya gagara amma an zo an zaunar da shi ya ga inda ya yanzu ina kai handa yanzu ina kara yanzu ina kara ke to a hashi abu kuma ina son daga cikin yake ce mu fanzur mahabbatul qur'an min qalbika wal fidabika sama'ahu da yadda kake jin daɗin sauraron sa a'azamu min iltizafi ashabil malahi wal jina'il da bi ike sama da yadda iltizafi ashabil malahi masu kaɗe-kaɗe kayan shagala suke jin daɗi da waƙe-waƙe al bi bi ike ya zama kana jin daɗin ƙor'ani sama da mai waka yadda yake jin daɗin ƙor'ani yau idan ka kalli samari a gaban ka inda ba riga isa ba sai ka rasa mace ne ko namiji ko saboda mai tofin kace illa yawa alukari za a je da kai saboda dan kunne dan kunne ne ko da su da na fita kawai irin ilimin da na samu kenan ba wanda ma auro auro ai ba komai wannan ai ko ne wanda su ya san auro ai ya tsallake dan kunne ba dan kunne dan kunne ba kai baka kama mata san ba kayan disko na ga akwai wani abu wanda yake ne kamar da waya ne yake je kamar da naje wurin abin da ke zo ni ba ne na gano mu ba eh wanda zai ga kansa din can ita kone sai ka ga yana dauka ba shi ne dan kunne. ba ɗan kunne wannan ɗan kunne ba karfi kuna zaune nan yaren ba ku gane ba ya alamin ya gane ɗan kunne za gane kowane ne in ka kalli shi fita ce wannan mace ya sa kuma kasa kalan kallon yadda namiji ne ake da ɗan kunne hori a nan a kunne nan ma a kunne samari sun zama 'yan mata disco yake sha abubuwa don in ka bi wannan dan kunnen idan ka samu masu dan kunne ɗari ka kafa su ɗari to da wuya ka samu goma alkur'ani ne na hmm? samu goma a ce ƙur'ani ke mai kai goma ku ka kai baka san yan kunnen da yawa babba tsofo bane bai ke magana ka bari matasa su faɗi <laughs> eh? biyar a ɗari to to ka duk Allah wannan yaya ina son Allah eh, ina son manzon Allah a aji in baka lura ba ma wannan masu ne kazi nan da suke sama da dama wannan disko na kunna su don da dama isa ga dan kunnan ta ga sunna tana bi me sunna ha me kace a niqabi da sunna yanzu ake ake ake san disco dan kace agogo ne kai aka ce son kana son cire ni tsabi na ka ga fiska na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to shiro ka kake da Allah kawai ya riga na tana a wurin suna a tashi ga cikin masu haila kila ma kowa ta haila aka zube su ku zauna nan to kuma ku zauna kada zarge hukun ɗauki kayan mutane mai tarihi ta yi tarihi mai karatu ta yi karatu kafin ƴan uwanku su gama sallah kawai yarinya a ga wata ce wai shi malam dinan har yanzu bai tafi ne ba mutane su mu shi malam ɗin har yanzu bai tafi ba ne ba mu su diskon mu ita ta idonta ya rufe ba ta san ma malam ɗin yana nan ba me kika sha a ban ce komai ba ban ce komai ba Allah ba da haƙuri ni wance ce komai ba a ta zai tun da ke sani in kawo wannan wayan ga diskon ga igiyan ga dan kunnen ta dan kunnen da disko da kana aka karbi wayan wayan cike take kuma yarinyar nan yar nan ce yar ku ne nan kuma wannan da za a gano ta kwata ya ji kunya nan ko kuma mu da muka kamata mu za mu ji kunya tunda akwai yar wanda za mu kama don cewa za ku wata ko kamun ita ofis za ta kawai shi zai fi mai to menene zan je in kai kara ai in na ma kai ta shi ma wanda aka kira din zai ga haushi na nake a ah, da ni da ita ba ai ka bane ba ni kana kira na kai min bulala kuma jikar ka ba za ka yi bulala ba ya to ba komai yanzu in aka kamo yar alhaji ibrahim shi ne magana ta kana ga zan je ne na shi ko dai in kira shi tufa gawa ha yasa dai ba zan kira shi ba sai in ce mata ake a a ai wance ce ai babana alhaji ibrahim ne ke to hama fa kin kyauta shigo nan zan tafiye ta sosai irin yadda zan take safiya ya ta ba zan je amma yarinyar na aka yi duniyar nan take faɗin babanta in je ki kira baban ki tukuna muna ga abun kamar da wasa da ta gudu wata dawa ba na tabbatar nan ke kowa in an kwace wayansa ya kan biyo ba da haƙuri ba ka biyo wancan an buɗe wayan a ciki don da kayan drama ba wani abu a ciki ga halin da muke kuna gaya muku a nan amma ƴaƴanku matanku ba zan zo gaya muku ba akwai matar wanda gaskiya ba zan iya nufafance masa zo matar ka sai mana kaza wanda akwai wanda na taɓa yi masa irin haka dole na sa ya zo daga can na ce masa koma ya zo wurin alwala ya zauna ya dinga rusa kuka ita kuma yin matar da kasan za ta takume ni ta faɗi in faɗi na kokore ta na ce kin zo da shi kuma ya zai kara ƙarasowa wurin alwala can ya tsaye dinga rusa kuka idan ka zo ko ka ke mai yin same ka wanda yake malam ke ne mata mata ta ta ja ne malam ke ne mana da ke aka rere koshi aka kawo shi aka ce ne matan nan ce ba mai kaza ɗin ce to zo ka koma na san ita fa samu Allah jara jarabce ka zo ka tafi tunda idan aka ko wani abun tsiya kai a wani wurin ne za in ta gagara gaba ɗaya ne za a tura in kuma ya gagara aka tura wani abin ya faskara aka tura wani abin ya faskara sau ni zan je da kai nan to kuma ni zan kai kara ba zai yiwu ba amma ba kai ma na ɗanɗana ma tun da jiki ne ba yadda za ka yanke jikin ka kaya halin masu gaba da yi ko samu a cikin du'a'i du'a'i da gaske ba wai irin du'ayin Allah ka shirye mu ba ku sai amin gaba ta ba wannan du'ayin ba tsakani da Allah in kuka gada ko samu a cikin du'ayi wanda Allah ya tashe shi da afu ba ku samu a cikin du'ayi Allah ya gyara mana tarbiyyar mu wani yanayi da kaga an shiga wani hali gela ana kuka ku samu a du'ayi a wurin Allah ya shirye mu amma wallahi malam mun yi nisa ya'yanmu sun ne nesa kuma da taimakon matanmu inda abun karatun nan da ake matanmu na zaune a wurin la'alla in muka taro fushin abun ka yi fushi da su sun yi fushi da su za Allah mu samu wa rage wani abu mata baya nan ba ka nan ta kuma ya za a yi karbiyar ka ta Ka kyau ka ta ciwon yata kai ta cin kai ta kuka haka matakila Allah ya gani kai ka janna haza guje hudu ya Allah zai za'a bida'a jata, wannan shi ne kayan da ta da shi a jagulai don ba zai yi in haka da ido na ba ai yin abinci ne kan gani ba ya ana na garke ne ba zan shi ba wallahi ina kallon ku ina jin abin da kuke yi misalin don sake karanta fanzo mahabbatar ƙur'ani min kalbika والتزامك سماعه أعظم من التزام أصحاب المراهي ya zama kana jin zaƙin ƙur'ani saboda yadda ‘yan disko ke da jin daɗin disko yi al-mutsuri bi sama'i muna sane da hatta akwai wani kiɗan da ake kwanciya na bacci ko da yanzu ci gaba ake na san yanzu an wuce sani na akwai kiɗan kwanciya bacci yanzu zai kwanta bacci dole sai ya sa ya danna kiɗan nan a zai bacci ko zai mutu sai dai ya mutu a halin bawan shekaru ba maganan ya mutu da sunan bismika Allahumma a mutu wa ahaya ko ya yi du'a'in kanya ne ya yi du'a'i da harshe na amma zuciya ba ta yi ba Allahumma bismika wa ba a fi jambi zai ce bismika a sha'ari wa ba fi jambi a ba jambi bismil musiki al-ma'azibi wal musiki biha a ba jambi haka ake yanzu da sunan kaɗe-kaɗe zan kwanta da kaɗe-kaɗe zan kwanta tun da yanzu in an saita abin da aka saita sai a kwanta sha biyu gari ya waye akwai kayan laɗe bai ƙare ba banda mai ribastin wanda in kai karshe ya dawo in yi kai karshe ya dawo in yi kai karshe ya dawo amma ko wanda za a fafe kwace awa hudu da ƙarewa ka ku dole ƴaƴan mu za su yi irin wata mutuwa da Allah zai Allah zai mu in dai wani zai iya jawo na an kira ta kofiti na sallatu fi banna ladina zalamu minkum khassa wa'inna ƴaƴan sai sun ja mana ba ta same mu sai dai an je lahira a kan nan mata na mu za su ja mana matsalan ba duniya ce matsalan ba in duniya ce za mu iya samunta amma lahira duniya banza ce kowa zai ya samu arne zai samu musulmi zai samu mai takawa zai samu mai sabon Allah zai samu jari'i zai samu kila ma na ke ji in ya fi ka kokari amma lahira ba mai samun ta sai sale fa innahu min al ma'lum yana daga ciki abubuwan da suka an anna a habba habiban kana kalamuhu wa hadithuhu ahabbu shay'an ilayhi duk wani wanda ya so wanda ake so man a hadda habiban kana kalamuhu kalamul habibi kenan wa hadithahu hadithul habibi a ahabbu shay'an ilayhi ra'a gani wanda yake son mace ya yi hira dare ya tsala mai gabbai da jiya da jin haukin ta ita ma an zai tafi kamar ta ce masa haka da sauri kike ne haka tana san shi duk da an yi auren kwana uku kwana karar ga an abin to duk wanda yake son wanda ke in dai gaskiya ne zaka kuma magana in ana son ka azabto a raba ka da shi a raba ka da shi tun ba yanzu ba yan mata ce kashe kansu idan aka ce za a ba su wanda ba ka so hakkarin magana aka ce shi in ba shi ba sai da rijiya nan ne wani mutuwa a da in dai ba wannan za a bata ba ta mace ce ta ɗari rijiya kuma ta faɗa rijiya ya riga ta riga ta ba a fawa ya'ya son Allah ba inda mutum na son Allah da ya so maganan Allah sama da dukkan gobe kaga nan za ta yi kanka alƙalanci amma wani faɗakarwa kada ka ba wa hawa alƙalance ka ba wa hankali alƙalance tunda da aƙalu da hawa haka suke tafiya ofis ɗin su ɗaya suna zaune tare in hankali zai hawa ta tare in hawa za ta yi hankali ya tare sai wanda ya fi ƙarfin wani shi zai hukunta ofis ɗin a kullum duk wani kesa ya zo ofis ɗin kusa an yi wannan rikici hankali yana neman ilimi hawa ba abin da dame ta bata da malami ta to haka na haƙi aran gama a cikin ofis to ina ba ka shawara idan za ka yi alƙalanci kana son alƙur'ani ko ba ka son alƙur'ani ka ba wa hankali yi hukunci kada ka ba hawa don hawa ne ya taɓa ka gaskiya amma ka yi amfani da hankalinka farihin hankalin shi kenan aka ya gano amma muddin ka ba wa hawa shari'a a abin da za ka hukunta maka ba za ka yi mamaki in kunta tazamu hubbi falam falima hajarta kitabi amma ta ammalata ma fihi min ladidi kitabi in kunta tazamu hubbi idan kana da awan fona in ji Allah falima hajarta kitabi don ne ka kaura cewa littafi ai kaga shaɗan da ya kwance kwance ya abu na ɗin mutane har ana mai da ƙur'ani sai da ramadana za a buɗe tafsiri karatun alƙur'ani a yau gayya daga nan su watsa sai ranar da za a rufe ƙur'ani su sake dawowa ce an daina buɗewa an daina rufewa mutanen da muke karatun ƙura'ani ko zana wai karatun ƙura'ani wanda yake jira kai an buɗe to wai tafi abun sa ya tafi inda ake buɗewa gabar ka tana wurin da ake buɗewa in kana jira ranar da za a rufe karo to kan ka zo ba za a rufe ba haka za mu bi ƙura'ani mu a buɗe mu dinga karanta ba Ni na jin ma ya kamata ma za mu kai martaba in Allah ya min tsawon rai ainihin tafsirin da ake a ramadana ce za a tsora nan ramadana ta kare kawai shi janawai ne ci gaba tafiya bai ya mu ba ramadana ba wanda ba ramadana ba in kunta tasqa muhabbi falima hajarta kitabi da gama mutum in zai je wani zai je umra to da Allah ka zo min da ƙura'ani. bai da ƙura'ani da yake karatu wanda ana son ran da ka mutu a ɗaukar ƙwararren ta ina ka baya kana ma da ƙwararren da yake wannan tsayayye ne ba kullum shi ne ka kana karatu dare da rana shekara da shekara ka riga ka ba da shi in ka ɗauke ni ƙwar'ani za ka karanta sai dai kai kawai amma ka fi saba da wancan ya kamata kan da ƙwararren ka musamman kuma sai na waya nama ma shugabannin waya na nan in na biyan haka ana da shi ana da shi ana da shi ƙorani sai za a gane ba ce ta kwaje da zo da ƙorani ta gobe na tabbatar ba za ka yi ƙarya saboda ni ba kai in dai zaman ka ana kafin cewar ba na ba da aljanna kuma ba na iya hana shiga aljanna to na mai za ka yi ƙarya ya kamata kana da ƙura'anin ka haka in ka sauka ka jiye in ka sauka ka jiye idan sana ka ce in ka sauka kada ka tsaya a dan anasi ka yi kwana ka karanta sura guda ka karanta ko da aya hudu shi kenan daga nan gaba ya ka jiyo kenan daga nan kana da niyyar sake zuwa ƙarshe ko ba komai za ka samu lada ko mutuwa kai kana da ladan manufanka wannan za a ka iya wannan na dai na manufan nan na nan zuwa sauka tun da dai ai ba ka yi niyan wancan ba hmm. hmm? Yeah. ai ana ga an haddace da shi da ƙurani ai karrama shi aka girmama shi aka yanzu misalin wanda isa kai kan islamiyya aka ɗauko samar da ne aka ba shi ba ta yi mace shi ba shi ne ai nake sun ganar da kan yi ma in eh, tun da ƙur'ani tun tuni tun farkon wanda ya sauka da shi nan ya kamata ko shi a gidan kun aka ba shi ƙur'ani ya yanki baya wanda ana ganin ya haddace ƙur'ani ko bai haddace ƙur'ani ba masa hausan tsofaffi ya yi raushi a ƙur'ani to da wanda ƙur'ani ya yi ba yana da shi ba wanda uban shi a masa ko washi to wannan ƙur'ani ya ce shi yanzu ana so ne tun da ya yi sauka ya ɗaura ɗanban neman ilimi ga shi kenan sai aka ɗauko samar in an ga mai kokarin a ɗauki samarar dani a wasu. ta ce to kaga yanzu an hutar da kai samarar dani amma yadda kai risala. don kusan yara yanzu sun kai martaban sukan yi ibiya sukan yi ashimari sukan yi ahalari iyaye ne ba su musu buita ba ta kula da su har sukan fara risala tabbas an tuni yanzu akwai waɗanda sun fara tunanin yin risala kaga in ya gama risala me kuke so a yi maku in dai ba ku ce ala saka da alheri ba ina ga bai kamata ku ce Allah wa da rai ba ce ta yanzu a bashi risala ije ya karanta sharhin risala a gaban sa in ma ba zai sharhi risala ba a gaban malamin ba zai tsora ka ije gida ya karanta samar da ya sai da zai busa Allah wancan da harufa akan wani wasa amma yanzu ya koma yanzu zai je ne da ilimi ya koma wurin malaminsa can gida inda yake kiyo kuma ya tsawara samarar dani in yi ce ta kori salon kasa maka ce mun kama ta yanzu samarar dani ke. in kuma ba haka ba an hutar da shi in ya tsallaka nan in ya tsallaka nan samarar dani za a yi masa ita ma samarar dani ba duka ba za a duba wani wuri a ya masa salon ka je ka yi gida kai yanzu uba ana neman ka tsayawa 'ya'yanka mai askari أقرب المصالح تند دم على الله إلى ذلك إذا دم كفيا مطا هاشية العدوي أزمر داني أمبا إذا كفيا مطا مقتصر مقتصر أقول لي أما تكافيا مطا أستفي إما بأقما بتوفيا مطا مقتصر الكبير على كافي فيا أما بانا دانيوسا أما كلام كلام بس الله waka zuwa da fara titi da kada yanzu yanzu kaga tun da na same ka da magariba sai ya rage ka kamun kayana da safe ba zai zubo ko. ka tattaro min su su su zauna a gabana an ga suna da littattafan kai ban tambaya su a halari asimawi iziya risala wannan kawai ya zama jiki suna maimai ɗansa ne su zo su goge ta inda in sun je gidan su koyar yanzu ku ɗauko samarar da ne ko ku ɗauko izi askari ku ɗauko akarabo ko da muktafar maza ɗan maza ba su zama ta za su yi na dinka ba shi hmm? to ban gansu ba ma na sanar ji daɗin tufofa a gaba su baka kamo su ba daga gobe na son gansu a layi da safe ba zan iya ba kun min yawa da safe akwai wanda nake tako da safe daban-daban su kuma daban amma wa'in san ban ga aikin da suke a gida ba har su ne ya kai sa su je su ja mana abin da ya kamata ba to ka tabbata ka haɗa musu littattafai ɗan kai nawa wanda duk izo da ɗa ya yi da iya gama to lallai iyayensa a sai da saniya ko a sai da duk abin da za a sai da mu babu mu a haɗa masa littattafai don za ka shigan kusan ɗari biyu amma ba gaba ɗaya ba a zo ka riƙe kuɗin a hannunka an sun ce ka ba je ka sayo an sun ce kaza ka je ka sayo an sun ce kaza ka je ka za ka ba su kuɗin to wannan haka abin da ake nema kenan amma a baka kyautar qur'ani ko me aka yi koyi wasu su yi sauka ne aka ɗakwarar da ne, aka kwamin wajen guda wani ke kai ku dafa abin da za ku min sayar da labarai ku yanzu kuna nafi sai kun yi sauka zan iya kanta da labarai ke to mu dafa abin da za mu girma ma kai muka kamu karar da labarai je to shi ke nan na dinga na ga wannan bai da shi ɗaukan bashi na ga wancan bai da shi ɗaukan bashi na ga wancan ni da na kada babban ne da ke yi eh, za ku na yanzu ne za ka ɗauko rajin an ka ɗauko ka bani ka yi faɗa da su suka tafi ne zai shi za a kawo maka ne shi to shi ke wurin ku zai koma min haka laƙanakun wafi hannu iduku yana fan a tara min wa'annan duk wanda ya sauka na gan ganshi a rayu ya eh, ku bani shawara ya kamata so suna yabo ba da kai kaɗai ne ba kai ne zaune ba na kanka eh? kafin su ka tona su kai na yara idan a aji aka ce wannan ya bai zo da littafi ba in yadda za a doke ce ko wannan ma bai da shi wannan ma bai da shi wallahi dukkan da zai wannan da wannan da kawai da duba mu da shi in za a duka ya mana duka to haka za ka yi a nunnuna min tsofaffi tsofaffin nan wanda yara ke hannunsu tun wanda yaro ke hannunsa sau ya tabbatar in ya gama bakin kogi to ya haɗa masa littattafai bayan haɗa masa ya zo ya ga sakka haɗa goge ka haɗa masa zuwa karatu ka tabbatar da suna zuwa tukuna na ɗaya in ka zo ka ce masu da wani littafi kake nema yake babu ko bai kodu ba a banza ne har ina na bin jira ike ka mutu kama gaban amma in ɗan kirki ne zai biyo ka karatu ne ba lokacin da ya same kun gaya maku da kan shi zai ce ya Allah a saya min hazar habib ka ce me kuma hazar habib to wani littafi ne na tarihin manzon Allah mai daɗi to kai ne za ka yi da ita ana yi yi to in yaro ya kai yana gaya maka haka ka fara kila za ka hane shi amma duk wanda ke da bai zo yana ce masa min littafi ka ba laifi ka zo ka duba ka dinga duba wanda ka saya don akwai wanda shi kuma an sai masa littafi ya sami jari sai sai da ke ya bata ya sai masa ya sai da ke ke ya bata shi ya samu abu neman kuɗi to kabilin wannan ma duk kuɗi da aka ɗan kwakwatan tabbatar kuna kawo su da safi kaza ka zo filai kawai abin da ka zo ka zo ka gani tana so ka ga ainihin bindin ne ya zo ko ya yi asubanci wani wurin so tsakanin kutan arzi ibrahim na nan ɗan bai baki ba to haka inda ba su zuwa na yi so kai ai eh, eh, hawa da ce wannan wa bai hana maka zuwa layi su kowan can kana ciyar da su kana shayar da su in ba su zo sun maka wannan karatu ba mai amfanin karatun nan da za ka sa su zo kana neman aljanna ne da karatun da za su yi jari ne Allah ya taimake ka ka zage ka goge za ka sa du'a za su taimaka a nan ne wurin za ka samu du'a yau ba mun karanta wani wuri a buguya ba duk dan da ya daina du'a'i wa iyayensa Allah zai yanke masa arzikinsa duk dan da ya daina wa iyayensa du'a'i arziki kuwa zai rage masa kwana zai rage masa gani zai rage masa kuɗi da yake samu zai rage masa lafiya zai rage masa ji zai rage masa gani ba shi ne arziki ba har haka ya rage maka to in ba sa zuwa a layi yaushe za su san wannan ku karan kanku bai kamata kuna wani wuri ba amma musiba ta janyo dole ku je ku neman musu abinci ka aji dole ka tafi neman abinci amma da ba mu haɗu a nan mu haɗu a nan za ka ji labarin 'ya'yanka za ka ji labarin menene ɗinka don mu samu mu tattara mu tattara mu tarmaka mu tarmaka mu samu mu ga jirgin su ya tashi yoo, mu kuma fa ila al'adu mun kuma mu mutu Inda jirgin su ya tashi mu mutu jirgin ya tsaga ya hau kan hanya ya fara kulla tafiya ya fara aiki to mun ko mun tafi ba komai kada mai da karatun wa'azi to amma kuma dole ne a yi shi da nan muka ɗauka wurin ɗaukan tarbiyya in kuma kada ka yi zuciya ka ce sun ƙi gobe ka karkata ka bi a hankali a hankali kana yi na yi kana yi muna yi kuma duk ɗan uwa wanda ika mata yi za mu ce masa kai maka yi in kunta tas'a mahubbi in ka ɗauke sona sallam ta ke kitabi amma ta'ammalta ma yi ba ka yi ta'ammalin abin da ke ciki ba ta ko wanda zai tuno min magana nan ta ah, min hajjar musulun wanda yake ya kasa bacci suka ce min hana maka baki ita a jarabar ya haddace ƙur'ani ya fanfa saƙon ke cikin kwanda ko ido ya rufe za a gari kawai ina ya shiga dari kaza ya shiga duniya kaza yana cikin sazan samaniya yana duba kaza yana duba kaza yana duba kaza yana auna kaza ina bai iya bace amma mu bai mana zaki ne ba ta ayyanzu aka ce ga makoyin ka yaro ko baka da lafiya wacewa kake wane haka ne kwai hira kwai hira ku ci abinci a dawo a ɗora zan je wuri ka na dawa ka dawo ka na kai ci gaba da hira da shi mallan sai gari ya waye ba mai ana labari balle sun hada ibrahim ko ya miki wani ka ya zo wanda ka daɗe yanzu misalin kila a samu shekara ashirin ba ka gani ba ran nan mu haɗu za ka yi bacci ko ya za ka yin tadauro ba mutuwa ba zan dawo wajen na kafin a ran nan da kawai na gangar ne na sauka a gidan nan zan kwana sun na jin nan da wani sai to amma halittar shi kan nan sai kwanta bacci Allah ya bata yi ba a kan Qur'ani sai magana a tana fitowa sai dai fata zafi ya za a kamata a ce bana son ƙwar'ani to ka duba alama amma ta'ammalta ma fihi min lazizi hisabi jimlolin kawai zaƙin jimlan kawai ya isa yana kan maka bacci ba ma'anan da take ciki ba saukin yadda aka rakaba jimlolin kaga wani da aka yanka masa aya ita ta yi sake faɗi in aka sake ɗoro masa tilawa ba kuskure haka take eh wannan ya riga sun magana dangada, adam wallahi dai ma da to amma me wannan littafin kaga ya shagala kaga ma da cin na kayan novel kuma iyaye yaro ya haddace qur'ani kai sai a sai masa waya a ba shi laptop ta ce wannan na ana ta sun kanu da kun kwata sai wancan abinci ala Usman ibn Affan ai za ka samu gidanka suna da ma goma a yawa biyar har da maza da mata kuma wallahi malam sai ka je har sai ɗaya ba za ka je su suna wannan ba sai dai hira suke to ta ce sai ka zauna kana tashi ina yankanewa ina kadan da na ɗau malam ka aiki maƙiyin Allah maƙiyin Allah da wani abun duniya ne zai canye za ka nan Allah ne sai da sanya za a yi a dasa masa Allah قال عثمان بن عفان رضي الله عنه لو طهرت قلوبنا ما لن دا أن أركت من ذكاة أمه لما شبي قل كذا لما شبعت من كلام الله زي تبي أكبر da ƙura'a da ainihin ƙura zuka nan ba za su kwace daga magana Allah ba inda zukatanmu da tsarki malam ana zuwa a kai sai dai sai dai mutum yi ji an za kira sallah da ba su gaji da ƙura'ani ba da an tsarkake su walau tsahurar ƙulubuna lama shabi'at min kalamin yanzu ka lura in su shi ko su shi suka tashi daga karatu za ka gane kana ne in ka yara sun ruka da gudu yadda ka san kasa ci awaki da kaka amma wannan irin awakan mu can na wajen irin wurin mu kaka ta yi an ɗaure su ran da ka sake su aka ce an yanke amfanin eriyan an sake su wasu ba fa yake ciwo da guje da kai sai yana da sun yi ta an suke shi abinci nan saboda murna an su shehu suka daga karatu ba haka ne ba to don san daga ga suna jefe yana kallo hatta tsoron mutum ke kada ya karo da su sun sun gudu daga barayi. maimakon su zama jiki a matsayin an ta suna an ta ya murna ta da na a gida an wuta an wuta an tashi an ta kai Iyayi. wannan fa aikin mu ne kusan ba aikin malaman ba da aikin malaman amma namu ya fi girma a nan millati ka shatafi wa kana usman ke la tahira qulubuna lama tabi'at min lalai. wa kaifa yashba'u al-muhibbu yaushe mai soyayya zai kofa min kalami man huwa gayatu matalobihi daga maganan wanda shi ne kololuwan abin da yake nema وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لعبد الله بن مسعود وترانا النبي كيكي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه اقرأ علي يا عبد الله karanta min alƙur'ani abdullahi dan mas'udu hankalinsa ya tashi kultu a ƙara'u alaika wa alaika unziya na karanta maka shi ainihin a gare ka aka saukar da shi kamar misali ne a ce maka in cewa in samu naka karanta min risala yau ko risala ka karanta min amma in kana karanta min kada ka dinga kaza ko wannan fasara shi kaza ko to sai ba karanta min kake ba sai karanta min da tabbas kaza shi ne kaza kaza haram kaza halal wannan abu da aka yi aka an yi shakka mutane suka yi saka ce ake aikata ta a nan kaza kaza ne a nan kaza kawai kai kaman za ka ɗauko kace ne din da dun na ba ta kowai ina yi kaga da ke ha ah, ba kai ka biya min ba kuma sannan lokaci mu biya ma sai na son ji ta daga wani na to haka aka ta abdullahi ɗan karanta min ƙura'ani a karanta maka ƙura'ani a kan ka aka saukar wa alaika wunza kala inni astahi an asma'ahu min ghairi ina son jinsa daga wani na ta karatun nisa na ɗakko suratun nisa na biyo karatu daki daki daki zaƙin ƙwar'ani na ƙwazon shi hatta iza balatu fa kaifa iza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida ya ka ga al'amari da ka idza ina min kulli ummatin bi idza ina bi shahidin idan muka zo da shaida daga kowace al'umma kowanne al'umma ga mai yin shaida akan abin da suka yi annabinta ka isar na isar ko an kawo muku an kawo ya aka ya aka yi. to ina su don me ina kaza ina kaza waje ina bi ka, muka zo da kai shahidan ala ha'ulai kana mai da akan nan? hai annabi shi kufa an ya ka shaka ne ko kuma shi shuru haka yanke haka fara aito a idanki ta zarifan daga idonsa na hawaye muku yanzu ana karanta ƙura'ani sai dariya sai dariya sai dariya وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا اجتمعوا وفيهم abu Musa. sahabbai idan suka taro. akwai abu musa a cikinsu ya kolo na ya aba musa ikra alaina abu musa karanta mana ka yanko wani waje ka karanta mana ya kara'uhum ya karanta musu ya sami'una suna ji sai kuka sai kirki don suna akwai wani wani tafsiri ne da shankiti aka ɗauko ainihin wancan ya iya biya biyan lazi na asarafu dan tallakin na ya karanta ya karanta ya ciji ya fashe da koka shi sake komawa ya ɗebo ya ɗebo ya kai rabi shi bu kuka yanke wani mana ya ruɗe da kuka ya tafi ya tafi ya tsallake inda kai kafin ji an ya sake tsarewa sake dawowa a baya sun ɗauki lokuta aka gama kowa ya jiƙi da hawaii daga nan kuma ka ce sauka aka fara fata fili ta haka sawa mu za a ya gama sin ba Allah bai sauka sun bushe imani ya tafi ko kuma imanin dama bai shiga ba ne ba tunda domin kada mu ba kanmu martaba in da kan imanin ya shiga yanzu muka daina to ya bushe ne sai dai izgi iske za'i ya ko wanda ya zo mai ina mai iske za'i ne ke dai gaskiya ba sani ba ko kuma zalika ba za ku homin ilmi shi dai na farko ana katon kuɗin da ya shiga ya yi kuka amma da aka karanta na yake to a wani karatu an yi karatun nan wurin ka yi koka wannan ba kai koka ba mai yasa hal haza zau? Hau mana shi ko dama da wuya ka gana in duk masallaci na koka sai dai haka ko ga zama ne haka to haka shi in ana ga ga wani abin kuka ba kuma ya eh, shabihu ma da ke shabihu ma da shi shi bai ga abin kuka a cikin ƙurani ba to me zaka kuka sai ka Allah dalika mabalaguhu min al-ilm zunubi ka sa maka yi rama haka tun da zunubi ba fa zunuban nan na zahiri su ne zunubi ba kaga mutum yana shan disko akwai inda za ka samu mai shan disko ya fi wanda ba ya shan disko abu yadda ya kulle a zuciyarsa ya fi na disko ya fi na shan disko don duk mai shan disko ya san diskon nan ba kyau yana fata Allah ya yaya masa duk inda mutum ke tsaye ranke da disko in ya ga wani sai aka su sama wannan yana zarurar sai dai cikin aka da kasu karan da ya je wani na kuka wacce ma ya kauka yana kuka dama sai ya kuka an gama zuba da idan na ka tashi aka ci da kofi warware shar mazan zai abin Ta ai mutane na kallo dole kana kallon ka kana kallon wannan eh, kallon sai ce maka da ran nan ka karanta nan ka yi kuka to yanzu ka karanta ba ka yi kuka ba kone yasa ta kuka zuwa yi? ya yi imani na ne ya bushe wancan na karanta da imani da yanzu na shiga matsala ya yi haram na ci imani na ya watsu abin mumkin ko kuma na karanta tunani na na wani wurin ban yi tadabbur yadda na ɗauko tadabburin wancan ba ce ko tambaya za ka je tambayar da ma ba mai daɗi ba so ɗaya wani bawan Allah ina sallah na karanta wannan aya me yake ga ce ta sortul nan an sallan eh, ne ne can ka ƙarshe ta kusa da ƙarshen nan wa an fi ƙoƙin ma da na tabbas da na kai ƙarshe ba san yayin da na tsinke ba na ji abin ba zai taho ba ana gama ce tunanin da ya a kan aya da ka hatta tsaya kai kuka me ya baka tunani a kan kina san na ka abu da me ya sa a lokacin nan ka tsinki haka me ya baka tunani wani irin ta dabbori ce ta da baka an kuka sai ka ta dabbori to me ta dabborin da kai ya baka kuka shi ke son in ya aba musa ikra alaina fa yakrahum يستمعون فلمهب القرآن من الوجد والذوق واللذة والهلاوة والسرور أضعاف ما لمحب السماء القرآن masoyin ƙur'ani yana da limuhibbin ƙur'ani min alwajadi mai son ƙur'ani yana da wajadu abu da ji a zau da ɗanɗanin abun garɗin abun lagga, halawa wannan duka kalmomi aka kara ba a iya faɗin abin da ke cikin zuciyar wanda ya fara jin daɗin ƙur'ani wasu yana da abafa nonkin ba nonkin malamu hiddis sama ifritani da wanda yake son diskon shaɗan mai jin diskon shaɗan yana ratsa ce za ga ai sama'u shaitani kan sa mutum ya shiga hauka kan sa mutum ya haukace sama'u shaitani fa'iza ra'aitar rajula idan ka ga mutum zauƙahu wa shiddata wajadihi wa tsarabahu wa shauƙahu sama'ahul abayati duna sama'il ayati wa fi sama'il alhani duna sama'il qur'ani wa huwa kama qala ana cewa Muhammad Sani mai magana kasuwan kanka ba ka iya sanewa wani wa. ka duba kanka sannan gairika to eh, shi ne wannan wajen gairika ainihin eh, ina mana wurin wani muhimmin ƙur'ani min alwajadi na wuce wannan ko a zara aita ne zara aita rajula idan ka ga mutum zauƙahu soyayyarsa wasiddata waje da tsananin ainihin taɓuwarsa wa shauƙahu da beginsa sama a hulabu ya ta sauranin baitoci duna sama il'ayati sai wannan yana da makama ana jikin baiti za ga ido ya canza jiki na kyarma wa fi sama il'alhani in yaji launukan kiɗa ne marai sauti kararai a sauti shi ne yake masa daɗi duna sama'il ƙor'ani wa huwa kama kila na ƙara'u alai kalkat mata wa an ta jamidu wa baitun minas shi'iri yun shaɗu tamilu fa tamilu na ƙara'ul ƙor'an na ƙara'ul khatamata alaika mukan karanta khatama sai ku ɗauko ƙur'ani daga bakara ko daga fatiha hanna sai a sauka in ana wa an ta jamidun sai da sai wa an tum jamiduna eh? kuma gaba ɗaya ma shi abin yake so in an zo ga Allah ba mu aljanna ce amin Allah ba mu kuɗi amin Allah ka ba mu lafiya amin Allah ka sauƙaƙe mana rayuwar nan ta duniya mai wahala ta koma ba wahala amin amin amin Allah ka wannan shine ke so kai shi kawai shi maganan abin da aka yi Qur'ani na kuwa jikin shi ba ma shi ne a gabansa ba shi isa za ka ga ana bari sai ranar sauka a ranar sauka ƙur'ani za ta cika ai ƙur'ani masallaci zai cika shi ma yadda na sauɗin saukar za ta cika wa anta jamidun muna karanta maka saukan alkur'ani kana bushe wa baitun wahidun kenan mina iri baiti ɗaya na waka yoyin shadu da aka raira a ka fara rangwada ka fara murna wannan da alama wannan akwai magana ga wannan Fa haza min nam ha ha ne fa ban je ka layin can farko to me aka kafa layin farko mahabbatar baya yadda mai kiɗa ke ji daɗin kiɗansa eh ai a kuma baitin maganan da harshen Allah aka yi shi eh? wurin aiki eto eh, aku babin aiki ban ai da babin ko san abin nan ba daga aiki na tafawa daga zuci ba abin da aka harkar kowane fahimce ka ba kaɗan jin ba da an da daidai ba eh bai gama tunda ai daidai fahimtar daidai abin da mutum ilimin da yake da shi daidai ɗinsa daidai fahimtar sa tunda kawasu iya kace su fahimta da yawa shi ko awamu za su fahimta sosai iya inda ake fahimta abin da bai da kwana kai dan ana magana ai annabi ya zo yana magana ne, kusan da awamu awamu suna fahimtar maganan annabi awamu suna fahimtar alkur'ani sai da ba ka tsammani to a lokacin da zai zama ka wannan idan aka yi wannan fahimtar sai a jira wurin aiki wai ga gaba ganin fahimtar ake yi idan misalin aka yi koke-koke aka yi mai to sai ka jira ka ina sakamakon koke-koke zai bayyana ai ba a wurin kuka za samu sakamako ba idan misalin aka yi kuka aka yi kuka aka yi kuka to gobe akwai aiki sai mu gani idan sakamakon karin aikin da za ka yi za mu gano nan kukan ka gaskiya ne ko karya ne an fi sauran aiki idan yanzu muka karanta ya aka je kan wata gaba muka yi kuka muka yi kuka ga wani fili za mu saya don ke to yanzu ainihin saboda kada dubu uku uku dubu uku uku kawai ba da dubu uku uku a wannan dubu uku uku a wani sai ya bada uku so uku amma karanci dubu uku kuma maimakon a ce kowa ya bada abin da ga zama karshen ta mutum ba zai iya bada dubu ɗaya ɗin nan ba ko dubu kaza sai sai shi abin da ke da shi dole ɗari biyu amma ce dubu uku ko wannan shine mafi karanci amma ana iya karawa kuma ya dace kai ka kara ne magana dubu uku uku mu kai amma na yi kuka na share hawa ina da majinata fito da Allah gani ba ne da su amma ɗan abin da ke ɗaki na da abin na ƙaddara zan je a da wane ne to na riga dama na aura ga dubu uku kila aƙalla saboda kantarwa yadda nake tsoron lahira ina tsoro wa ubana yadda nake tsoron azabar Allah ina tsoro wa ubana yadda nake son in tsallake a lahira ina son ubana ya tsallake uwata ta tsallake da wasu ma amma waɗannan sai na ga sun haye da yin maganan wani to ga dubu uku na babana ga dubu uku na mamata sannan je za a ga abin da zan yi Allah ya hore ni sannan an yi haka akwai alama to nan ne za a ga sakamakon kuka amma kai kukan ka share aka tafi wani ce ka koma gida ka ce Allah ba mu abin yi za ka da niyya abun yi Allah ya baka sai dai babu zuciyar yin ana iya cewa har yanzu mutane da ya ba ai yanzu cikin mu ba kwace da dubu uku ba yace a ai lura ce ta safa wannan inda za ka je asibiti a ce a koda da yake fashewa ciki akwai appendix ya fashe in ba a maka operation ba za ka mutu kana gabar ya samu A nan ba kai ba akwai talakan da bai ne dubu uku ba eh? bukatan su zai ce sai kai da Allah za a yi a dubu uku yi sai ka ba da dubu uku sau uku na wanda ake kiyasan a san da yanzu kabiru na zan kai. to arba'in to za kuma an zo an yi a lokacin nan duk inda za ka shiga ka nemi dubu arba'in ɗin nan yaya zan mutu yakka ta sai da kazarta ta sai da menene kada ka mutu dan wakka to ke shi dai kin galin da nake ciki zan mutu nan da lokaci ka ba kwashi kayan ɗakin da mata sayar ta baka wannan abokin ka kaza wannan kafin ya ji maka haɗa dubu arba'in ƙarshen ta har da safiya ka je ka kwanta a fasa ciki a cire abin da za a mayar a dinge amma an ce ka ba da dubu uku ya sarkara kafin ba imani lalle ba mu abun bayarwa kai amma dai wallahi kai da za ka daina zuwa cikin mu wallahi da ya fi zai ba za ka ce wa fita daga cikin mu ba su waɗanda suke ba da miliyan ɗaya a cikin su mahaukata ne su ba da hankalin su ba ce ce ba mu samu wannan tabbaci an ga kan faɗe ka ko ba ka nan ba komai muna ɗan gane kawo Allah ka zaunar da shi ka ba mu ikon mu guda yanzu kawai ka ga abin da muke nema a rajin mu ba da misalai kawai ko ba a yi yin wani mu ba da misalai don a irin waɗannan bukofi tsakani da Allah ba waɗannan bukofi ne dai nake nufi mu tsaya cikin ba ba ya ran nake so mu tsaya cikin ba ina son Allah ya sa in ni ba a yi a rayuwa na ba ku a samu a rayuwanku ko ba wannan wurin ba amma cibiya mai sunan wannan a ce ita kaɗai tana da floti ko sama ko talatin da yawan haka amma son samu na arba'in ina da haka ya isa ku ba a yi ba ba an yi a na ba amma ku za ku iya yi na yi wannan hafashin hafashin da na na fame shi canka da na yi na fame ta to amma a yanzu kuma ta canza salo ta canza tafiya an wayi gari mun yi idi kamar ba mu da kofuloti ɗaya. jama'a ta cika ta batse har wai sai dai a hango mu daga nesa har sauke an kure su to kaga me ya kamata mu yanzu ba nadi ba kafin baɗi nadi mu ga me za mu baɗi kullum saudiya in ka je in aka kushe aka matse in ka kuma sai ka wurin da aka kushe na an buɗa shi ko a rage ga an buɗa shi yayin da kuka cinkushe na masu kallon ku na kallon ku nan wurin ya matse an kaza gaba sai ya ce kaza har za ka ga inda ma bai kamata ba nan wurin dama ba a yi ta komai sai ga an fasa wa mutane wurin kuma ka ce su kwara za su fasa wurin na kuma suna yin wannan na kar Allah biya su don ba biya ake ba to mu ma ai imanin mu daya annabi mu daya shi kuma bai ware mu wai ce banda baka ko sun ware mu mun sun ƙarya suke annabi bai ware mu ba kawo da kana asali ake bi ba far'i ba wani ba larabe ya ma abin da ya baka haushi karau da shi kai ba shi kake bi ba Allah kake bi kuma ma ban Allah kake bi kaga waɗannan abubuwan musafu a jikinmu kamar yadda muka je su ko yanzu ba a zo kan aiki ba inda muna kan wata gaba inda muna wata kan gaba sai mu fasa yanzu to ba mu da kan wata gaba kuma ba mu fasa gaba lokacin tabbi ba amma akwai wani eh, wani mafarki mafarki na ta yin mafarki na ta yin mafarki amma mafarki ga tsara ana nan ku yi ta du'a'i Allah ba da nasarar wannan abu ya auku wata rana ku ji kawai an ce an ɗauke wani gida an fashe a faifin kasuwa ba a yi kallon daga haka hmm? kaga ya ce to yanzu me ya abun yi me ya abun yi a yi miki ba wani mitin kawai kuɗi ne ba wani mitin wannan jirgi ka ita shi ba mutum wannan jirgi ka ita shi ba mutum ba ma tunanin wanda zai ba da kaza ba mu tunanin wanda zai ba da kaza a a wannan jirgin da zai tashi ne kujera nawa babu ya kamata ko da yar karaba kujera in samawa baba na in samawa mamata bayan nan da tawa sun so samu ne akwai yan uwa shaƙi kai da li'abbai da al'ummai ko su ma dai ya kamata na yi amfanin yan uwanki annabi musa yana samun annabtaka ba sai roƙo wa ɗan uwanki ba to kuma ya kamata irin wannan abu muna abu na ɗin in har kuna ji kuna ganewa tunda yadda wancan yin faɗi akwai alama an gane mu fa ba mu samu wannan orientation ba fatanmu amma yanzu a yi mun ji Allah kai damo ga harawa kowa je a sosun fagida yi asusun ka gida na tabbatar da ce ni kuma na da asusun sai in an kai haƙuri har wani ma inda zai samu bai kamata a tattula asusun nan ya tafi a banza ba muna son duk inda aka tattula mu ga abin da aka samu a wurin alayyau ka zama bai malam ko su akwai Allah malam akwai eh kamar misali maganta bayan tun da da kaga ana ba yanzu misali za a aida wuya a fata famu mutumin da ya gina mai dubu ruru mutum da ya gina ku suna ba ga gabatar da shi ya faɗi wasu abubuwa ya ce to yakan zo shi dai bai roƙi kuwa ma kuma ya ce a bacci amma ke wani lokaci sauka ba ya san da tifan ya ci bai san da kawo ta ba ya san da menene ana fenti ne ga an ƙara wasu gongona kuma yana girga gongona sai da ya ga wasu do ya haɗa da su wanda dai akwai abin da ke akwai Allah ya gafarta masa abin da ke ciki Allah ka ba shi ladarsa a ce ka kalli gina shi mutum ɗaya yi shi kaga har yanzu yadda gina ba kana ba ko kwan ya zo zuwa baya ku na da ban jero gaskiya to an ce ma yana ma yoyowa wannan kan na ji kwanan nan to kaga wannan irin wannan ya kamata an yi irin waɗannan yanzu barkatai to Allah kai ke raye bukatan ka raye bukatan ku sa samu cikin duwaye Allah ka tsare mana yaran nan Allah ka fahimtar da mu mu karan kanmu muna bukatar kan hanya amma mun fi son mu ga yaran na sun wuce gaba yau alherin kawai za a ba fa haza min aqwal adillati wannan ina daga cikin mafi karfin dalilai ala farage qalbihi akan wofan cewan zuciya ta zazzagwar zuciyar sami mahabbatillahi mu son Allah a zuciyar nan wa kalamahu ba son maganar Allah wa ta'alluqahu ba magana ratuwarsa bi mahabbati sama'i shaitan eh ko eh um, haka wal adilla ala faraji qalbi wancan kenan na farkon min mahabbatillahi wa kalamihi wa ta'alluqihi bi mahabbati sama'i shaytani ba za su yi haduwa ba wal magaru ya ta kido annahu ala kai sannan za mu haƙura ko jawabul kafi don wannan ya ce da yawa ba zai yi wa rana ita mu ta maka kuma Allah ya buɗa mana shi irin sama da yadda ya buɗa mana wancan na sama لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم عدنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين